kaddamar da rijiyar mai a ƙauyen barambu cikin karamar hukumar alkalari a jihar bauchi wanda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar a kwanan nan wanda shine na farko a yankin arewacin najeriya inda mutanen yankin suke nuna farin cikin su tare da san barka da kuma yin addu'a ga gwamnatin muhammadu buhari da ta samu cin zaɓe na 2019 don samun sukunin kammala ayyukan da suka fara a tsare ko ina da ina a daina fitina a samu makiyaya ma su shiga lafiya su dawo lafiya a yi zaman lafiya shi nake so <laughs> sai a samu ruwa ko ta ina mu samu ruwan sha ga su akwai manoma a nan da yawa suna da yawa suna bukatar haka kuma muna buri a taimaka mana da makaranta da asibiti abin da muke so da shi kenan Allah Ubangiji kuma ya ci asari kuma Allah maimaita masa kujerarsa. A ta wani bangaren kuma waɗansu suna nuna alhininsu game da alƙawuran da suka ce an yi masu na biyan su haƙoƙinsu na filayen gonaki da aka karɓe domin haƙo ɗanyen man albarkatun ƙasan. Suka ce har zuwa yanzu sai dai gafara sa ba su ga ƙaho ba. Kuma ba su biya mu ba kuma gashi an fara aiki mai ba wani hasken abu da ba su ba. dan tsari na shi gona mun dan zanna an zo ba gona kaga ina za mu nufa. in mun je ba to muna roƙo ne daga bisani wani ma'aikaci a wurin na wucin gadi da ya nemi a ɓoye sunan shi ya ce haƙƙin ma'aikatar man ta ƙasa ne ta biya su haƙoƙinsu ya ce ita ce take da alhakin biyan kuɗaɗen diyan da mutanen suke yin ƙorafi a kai wanda a cewar shi in dai ba a biya su ba to za su shiga wani mawuyacin hali daga ƙauyen barambu cikin ƙaramar hukumar alƙaleri ƙarshen rahoton kenan adamu shehu labaran liberty daga bauchi